an gama da abin da ya shafi cinikayya yanzu ana magana akan abin da ya shafi ainihin bashi wanda wannan shine zama na biyar insha Allahu wanda jiya malamai sun fara ainihin lissafo mana hukunce-hukuncen da yake rataye da mai da bashi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu jagora mu kuma Allah ya bamu ikon sauraron abin da za su karantar da mu assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلم تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو جمعة muna 20 ga watan uku shekara 1442 hijiriyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da shida ga watan sha ɗaya shekara na 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam ci gaba da karatunmu a kan maganan alƙarudu mun zo an fara bayanai na hukunce-hukunce na maganan bashi a yau ba tare da bata lokaci ba za mu yi bayani akan hukumar ziyadati fil qardi wa hukumar ziyadati fil dayn eh, a bayanan da aka yi jiya dai an ɗan taɓa bayani da ya shafi maganan addainu da alqard so mu a wurin mu ko kuma a hausar mu mu wanda muke nan daga ba hausar muke da shi sosai ba bashi kawai bashi ne amma a larabci akwai alqardu akwai addainu wanda a farkon darasinmu mun yi bayani bambancin tsakanin addainu da alƙardu to sai malam ya ce hukunci ƙari a kan alƙardu bashi ko kuma rance da kuma hukunci ƙari a kan addainu bashi so me malamai suka ce ko kuma menene hadisin manzon allah ya bayani akan menene ƙari idan za ka ba wa mutum idan mutum ya karbi bashinka sai ka tashi mayar mishi sai ka yi mai sakari a kai menene hukuncinsa so shine za mu taɓa bayani a kai bayan nan idan allah ya ba mu lokaci za mu tafi sai mu je akwai adamu istima'ul qardi wa shartul bai hani da aka yi dangane da hada bashi biyan bashi da ciniki biyan bashi da ciniki to ala'ayya halin wannan dai shine maudu'in da za mu tashi yau ba tare da wata lokaci ba zan ba wa malam ibrahim abun magana ya yi mana jawabi akan wa'annan hukunce-hukuncen din malam in ka shirya bismillah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 Eh, Malam Yahya ya gabatar muna da waɗansu bayanai dangane da abin da ya shafi karatun da za mu yi a jiya mun tsaya ne a babi na taharimul intifa in min amwalil muqtarid wanda yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na gaba shine hukumar ziyadati fil wa hukumar ziyadati fid dai bashin zai muna eh, babin zai muna magana akan hukuncin yin ƙari akan eh, nau'in bashi da ake kira alkard rance kuma zai muna magana akan ƙari akan addain tunda mun ce akwai bambanci a tsakaninsu me hukuncin ka karɓa rance sannan kuma ka ƙara ma wanda ya baka rance ɗin wani abu sama da abin da ya baka me hukuncin kuma ka karɓi bashi shi ma ka yi ƙari a kan abin da ka karɓa sai ce an jabir bin abdullahi ƙala kana li ala nabi sallallahu alaihi wasallama dainun faƙabani wa zadani ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين rawahul bukhari an karɓi wannan hadithi daga jabir ɗan abdullahi ya ce kana ala nabi sallama dainun ya ce ya kasance ina da bashi akan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wannan ɗaya ne cikin sahabbansa sannan kuma ya ce faƙabani sai ya biya ni bashin Waza da ni kuma sai ya ƙara mini akan abin da na bashi ya ba na sallama bashi da manzo Allah ya zo biyan shi sai ya bashi da ƙari a kai kamar yadda jiya muka karanta wa kaltu alaihi almasjida yace na shigo mishi masallaci fa qala li salli raka'ataini sai yace da ni kuma kai sallah eh, raka'o'i guda biyu wannan tahiyatul masjid kenan ya shigo masallaci yace mishi yayi tahiyatul masjid hallu shahid a ciki shine ƙarin da ya mishi akan wannan eh, bashi din wannan hadithi ne ingantacce imamul bukhari ne ya rawaito hadithin daga jabir dan abdullahi sannan hadithin ya zo sarih kai tsaye ya ambaci cewa wa zadani manzalla ya ƙara masa akan eh, dain da suka yi da shi so wannan yake nuna halaccin ƙari akan addain kamar yadda muka ambata sai hadithi na gaba shi kuma daga abu huraira shi ma riwayan imamul bukhari ya ce sun makala a atuhu sinnan mithla sinnihi qalu ya rasulallah illa amthala min sinnihi فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء wannan hadithin yana da tsawo sai muka yanke daidai mahallu shahid anisa sallama ya shi ma an karbi bashi na wani na saniya lokacin da aka zo za a biya shi manzo sallama sai ya saka wani cikin sahabbansa yake cewa a atuhu sinnan mithla sinnihi ku je ku duba a cikin dabbobin nan ku kama sin daidai wacce take daidai da tashi qalu ya rasulullah sai suka ce manzon Allah illa an min sinnihi ai babu daidai da nashi duk shanun da muke da shi sun fi nashi sama da nashi ne faqala sai manzon Allah ya ce a atuhu to ku bashi wanda ta fi tashi din fa inna min khairikum saboda yana daga cikin mafi alkhairin ku a ahsanukum qada'an wanda ya fi ku biyan bashi mai kyau yana daga cikin wanda ya fi ku alkhairi shine wanda in ya zo biyan bashi yana biyan bashi mai kyau kamar yadda muka karanta ba yana daga cikin biyan bashi mai kyau ka bayar a lokacin da aka yi da kai sannan kuma wannan hadithi shi kuma ya nuna muna ashe ka bayar da ƙari ɗin shi ma yana daga cikin biyan bashi mai kyau saboda nan ana magana ne akan a bashi abin da ya fi abin da ya bayar a basa wacce tafi wanda ya bayar sai manzo Allah kuma yake cewa mafi alkhairin ku yana daga cikin mafi alkhairin ku wanda ya fi ku alkhairi a wajen biyan bashi imamul bukhari shi ma ya rawaito wannan hadithi hadithi ne ingantacce yace amma inda wafa'id daini idza qada akthara min ad-daini jaza lahu jaza lahu yace don haka wajen biyan bashi in ka biya sama da abin da aka baka babu iskali yace wannan ya halatta annabi sallama na naqatan wa adda naqatan akbara minha manzo Allah ya karbi bashin taguwa sannan kuma ya bayar da taguwar da tafi wacce ya karba yace ja'is wannan ya halatta la jadu shartun wala urf saboda ba sharaɗi suka yi ba akan cewa in ka zo sai ka kara mini ba kuma urfi bane ba al'adan su bane hakan baya daga cikin al'adansu su so don haka wannan eh, yana nuna muna halaccin kari a cikin addain ko a cikin alkarb ba tare da sharaɗi ba yace hadha ada'un hasanun li'annahu ghairu mashrut yace wannan yana daga cikin abin da za a kira sa da kyakkyawan biyan bashi saboda ba sharɗanta shi akai ba yace taban ittafaqna annahu yujadu dayn wa yujadu qard yace sannan dukkanmu mun yi ittifaki mun sani yanzu cewa akwai qard akwai dayn akwai bambanci a tsakanin su ma huwa dayn ya ce in aka yi tambaya yanzu aka ce to me addayin me ake kira addayin wani amsa za ka bayar eh kamar tun da an yi darasi a baya ana ta cewa akwai bambanci akwai bambanci yanzu sai ka tambayi kanka in aka tambaye ka me addayin wani amsa zaka ka bayar ka tambayi kanka in aka ce ma me alqard a cikin darasin da ya gabata me ka fahimta wadda zaka ka iya bayarwa so sai sake fassara mana yace ce addayin an tabi'ita hu sil'atan wa fi thamanuha ya ce addain mu riga mun sani kaya ne aka sayar duk wani abu da aka sayar property aka yi wa mutum wani service so wannan yana cikin addain ya ce amma idza aqarabtahu mablaghan min almal wa naqadan fa hadha qard ya ce amma in kuɗi ne ka bashi ya zo da matsalar shi sai ka ɗauki abu ka basa so wannan shine qard eh, fa ziyadatu fil qard laha hukumun wa ziyadatu fid dayn laha hukumun akwai hukunci na daban akan alqard akwai hukunci cikin ƙari na daban akan addain idan qada aksara min addain jaza zalika mutlaqan yace in dai sunan bashin addain sai kai ƙari a kai to jaza zalika mutlaqan yace wannan kan ya halatta kai tsaye idan kana dainu bi sababi bai'i sil'a in dai bashin ta sababin sayar da wani abu ne to wannan da ƙari ko ba ƙari babu matsala babu ishkali eh, babu ishkali abu ne aka sayar maka ko an yi sharaɗi akan wannan ƙarin babu matsala kamar misalin da jiya muka yi wani ya gina gidaje ya ce ya kashe kaza akan kowane gida amma zai ƙara wani percentage akan kuɗin gidajen da ya kashe zan baka shi akan ƙarin 6% 10% 15% wannan babu laifi babu ishkali a ciki shine yace mutlaqan kai tsaye in dai wani abu aka sayar maka so na ya halatta ayi sharadin eh, ai sharadin kari zan sayar maka da wannan abun bashi bashi zan sayar maka kudin shi dubu biyar ne inda a yanzu yanzu kana da dubu biyar zan iya sayar maka amma kai kuma bashi za ka saya to ka kawo dubu bakwai babu laifi ya halatta eh, saboda abu na sayar maka ba yanzu ba rance ka zo nema eh, a wuri na ba jada zalik shine yace mutlaqan yace amma idza kana daynu bi sababi qardin salafan fa muni'a dhalika mutlaqan amma idan rance yazo ya karba a wurin ka ba ni dubu biyar to wannan kai tsaye an hana ku yi sharadin ƙari ka bashi akan zai dawo ma da shi daidai sai dai in shi ya ga dama yayi ƙari sai dai kaɗai idan kuma kasuwanci ne za ku yi to wannan kuma akwai sharuɗa a kai akwai kuma yadda ake raba eh, riba ɗin idan kasuwanci ne za ku yi ya ce idan kana bishakun riban hataman idan da sharaɗi ne to wannan riba ne riban haƙiƙi riba ta haƙiƙa idan an ta hu malan washtarabta alaihi an ilai ka za'idan a huwa riba ka bai mutum aron dubu biyar ba kasuwanci za ku yi kurabari ba ba kawai ga dubu biyar ka je ka biya bukata amma in ka tashi dawowa mun yi sharaɗi ka dawo da dubu shida ta wannan haramun ne ya ce kuma wannan riba ne ya ce au idatin au adatin ko kuma ko alkawari kuka yi ko al'adanku ne haka wannan dai riba ne ya ce au ma'arufin fi hadha ta'amuli ziyadati adatan au idatin shartu fil qardil mali fa huwa riban haqiqi in dai zaka ba mutum dubu biyar dubu uku ka ce dawo da hudu kuma bukatar sa zai je biya wannan kan ya zamanto riba ta haqiqa yace in kanat hadhihi ziyadatu bi ghairi shartin wala wa'din wala adatin jazat ittifaqan inda al-malikiyya yace amma in karin nan babu alkawari ba sharadi ba al'ada ya ce a matsabar malikiya sun ce ittifakan ya halatta eh, babu laifi a cikin wannan li'anna nabiya sallallahu alaihi sallama. istalafa bikran wa qada riba'iyan manzala sallama ya karbi eh, maraka wacce take karama sai ya biya da wacce take babba ai umruhu arba'u sanawat ya biya da mai shekara hudu lakin yujadu ra'yun akhar yace amma fa akwai wani karin bayani akan wannan إذا كان الزيادة في القرض ضعف المبلغ المدفوع لا تكون مقبولة في الشرع إلا إذا كانت يسيرة جدا وإلا انقلبت إلى الربا yace to amma shi alqard din da muke ta cewa babu laifi in mutum ya ga dama ya ƙara yace to ka sani ƙarin fa akwai wanda suka tafi akan cewa lallai ya zama abu mai sauƙi kar ya zamanto ya ninka abin da ka bayar kana da bukata an baka aron dubu biyar to in ka tashi dawa saboda ya ji daɗi za ka iya mishi ƙari amma ya kar ka ƙara kuma wani dubu biyar ya zama ka bashi dubu goma suka ce in kai haka wannan shi ma zai zamanto zuwa gari ba amma abin da yake siye na kyautatawa kaɗan dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu wannan babu eh, laifi a cikin wannan insha Allah ta'ala so wannan shine abin da ya kawo muna dangane da su ƙari a cikin alƙar da wayewa eh, da addai abu na gaba ce adamu ijtima'ul qard wa shartul bai sannan kuma mu sani ba a yadda a haɗa sharaɗin kasuwanci da sharaɗin bashi a lokaci guda ba zan baka bashi amma kuma sai mu sa wani sharaɗi na kasuwanci a cikin wannan ya karban bashi ɗin me yake nufi kamar in ce zan baka bashin dubu ɗari hudu amma da sharaɗin za ka sayar mini da gidanka na wuri kaza ina tashi kawai shi kenan ko in ba da ciko to babu baya halatta sharaɗin bashi da kasuwanci a haɗe abin da ake nufi sharaɗin bashi da kasuwanci shine a sa sharaɗin wani sai ya sayar ma wani da abin shi wannan sharaɗin baya halatta ko kuma watakila kana da bukatan miliyan biyar ne sai ka zo nema a wurina kuma ga gidanka za ka sayar sai in ce to yanzu ni zan sayi gidanka in ka yadda ka sayar min miliyan hudu ko da farashin shi watakila zai kai miliyan hudu da rabi sai in ce in ka yadda ka sayar min miliyan hudu ni kuma zan baka bashin cikon miliyan ɗaya ɗin sai ka cika so ga yanzu tun da bukatar ka dama miliyan biyar ko ka sai da gidanka kuɗin ba zai kai ba sai ka ce to bari in sayar mishi saboda zai bani bashi to yanzu bashin an yi sa akan sharaɗin kasuwanci so shi ma baya baya halatta baya halatta yake cewa an amri bin shu'aibin daga amri bin shu'aib an abihi daga baban shi an jaddihi daga kakan shi sahabin manzo Allah anna rasul sallama naha an salafin yace manzo Allah sallama ya hana bashi wa bai'in da ciniki wa sharatain fi bai'in da kuma sharuɗa guda biyu a cikin kasuwanci wa ribhi ma lam yudman da kuma cin riban abin da baka ɗaukan hasarar shi yace duk wannan manzala sallama eh, ya hana sa ya hana bashi da sharaɗin kasuwa bashi da sharaɗin kasuwa sannan kuma ya hana sharuɗa guda biyu a cikin kasuwa guda ɗaya sharuɗa guda biyu a cikin kasuwa ɗaya sannan abu na uku ya hana ka ci riban abin da ba ka ɗaukan hasarar shi so mu riga mu yi magana akan bashi da kasuwa yanzu abin da ya rage sharaɗi biyu a cikin kasuwa guda ɗaya sharaɗi biyu a cikin kasuwa guda ɗaya akwai a hadithi a ƙasa zai fitar mana da shi insha ta'ala sai abu na uku shine wa rifi malam yudman an hana ka ci riban abin da baka da hasarar wannan abin kullum cin riba yana tare da eh, hasara yana tare da hasara shi yasa a cikin wani hadisi manzo sallama yake cewa alkharaju biddamani alkharaju biddaman eh, ka ci moriyar abu to dole sai kana daukan eh, hasarar wannan abu shine kuma ka'idar da malaman fiqh suke kira Algunmu bilogurmi Algunmu bilogurmi ba za ka ci riba kan abu ba sai in kana ɗaukan eh, hasarar wannan abin alal misali yake cewa anna rajulan ishtara abdan fastaghallahu thumma wajada bihi aiban faraddahu faqala ya rasulallah innahu qad istaghalla ghulami faqala sallallahu alaihi wasallam al kharaju bid daman wani na zama manzo sallallahu ya sayar ma wani da bawa so ashe bawan ba shi da lafiya a lokacin ciniki sai ya ɓoye bai faɗi cewa bawan ba shi da lafiya ba wancan sai ya saya wancan shi kuma da ya je sai ya saka bawan aikin kuɗi sai bawan ya yi ta ƙwadago yana samun shi mai gidan yana samun kuɗi da bawan so lokacin da ya gane bawan na da aibi sai ya dawo da shi wajen wanda ya saya sai ya ce a biya shi kuɗin shi shine sai shi wanda ya sai rake cewa manzo Allah ya manzo Allah ya ce ya je ya hidimantar da bawa na fa ya je ya sa shi ya mishi ƙwadago sai manzo Allah ce al-kharaju bi dhaman ai dama cin riba yana tare da daukan hasara yanzu da bawan ya gudu a lokacin da yake masa kwadagon waye zai dauki hasara shine zai dau hasara don haka shine da riba zan sayar maka misali da mota sai ka tambaye ni gearbox na mota na lafiya kalau na ce lafiya kalau sai muka yi ciniki sai na ce ma sai ka sai mota dubu goma wuri na kana zuwa sai ka sa mota a kasuwa ana kabo kabo da ita ana kawo maka kuɗi bayan mota ta tara maka dubu goma sai ka gane a shege a box din akwai matsala ba daidai na gaya maka ba so yanzu da ka dawo min da mota nawa, dubu goma daman ka saya so yanzu dole zan mayar maka da dubu goman ka kuma ga dubu goman da mota ta kawo maka ka samu dubu ishirin ni ban da komai a ciki me dalili saboda da motan ta bata a hannunka kai ne da hasara so idan aka ce a tattaro kudin da motan ta yi kasuwanci a dawo min da shi alhali kuma a lokacin da take kasuwanci inda ta bata bani da hasara akan wannan so shine ma'ana alkharaju bidamani wannan eh, manzo sallallahu alaihi faɗi cikin hadisi wanda ibnu maja ya rawaito hadithin daga aisha sannan kuma malaman fiqh su ma suna da ka'ida cewa al-gunmu bil gurmi duk abin da zaka ci riba to ya zamanto kuma kai ne kake da hasarar eh, wannan abin ba shi yasa baya muka eh, aka yi magana akan wala tabi'i ma laysa indaka ala an ya kuna inda ka halan kar ka sayar da abin da baka da shi akan yanzu yanzu za ka same shi kana sai da waya sai aka zo neman waya irin wannan baka da shi amma makwabcinka na da shi sai ka ce dubu goma sai ka je wurinsa ka saya dubu tara sai ka kawo shine da wayan nan ta bata shine da hasara so don haka shi ne ya kamata ya ci riba in ya ga dama dai baka kyautan wani abu in ka sayar mishi da shi amma kai ba za ka sayar da abin da eh, ba ka da shi ba so wannan yana daga cikin abinda ake cewa algunmu bil algunmu bil abinda zaka ci riban shi kai zaka ɗauki hasarar shi amma akasin haka na iya faruwa shi kuma zaka iya daukan hasarar abinda baka da ribar shi zaka iya ɗaukan hasarar abinda baka da ribar shi malamai suka ce misali ka kwace wayan ko kuma ka sace motar mutum lokacin da ka sace motan wannan mutumin sai ka je ka sata a kasuwa sai ta yi kabo kabo sai ta tara kuɗi to yanzu ran da aka kama ka da kuɗin da ta tara da motan duk za a kwace kuma da a ce ta ɓata kamin a kama ka za ka biya so kaga shi ka ɗauki hasarar abinda ba ka da eh, ribar shi me yasa saboda kwace kai a wancan eh, karo shi yasa so wannan ka'ida ce ta fi al-gunmu bil gurmi shine ma'anan wa ribhi ma lam yudman ba za ka ci bar abinda eh, da ba ka da hasarar shi ba abinda baka ba ka da hasarar shi yace ce na hara su sallama an yaji mi'a salafun aidainun wa bai'un hada aidan muharram manzo Allah ya hana hada bashi da kasuwanci bi ma'ana kamar yadda muka ambata eh, a baya yace an abi hurairata daga abu huraira kala yace kala kala nabi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba rawahu abu dawud wannan hadisi daga abu huraira Allah ya kara mishi yadda yace annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace man ba'a bai'ataini fi bai'atin wanda ya sayar da kasuwanci guda biyu ciniki biyu akan kayan ciniki guda ɗaya falahu aukasuhuma awin riba ya ce to zai zamanto ko dai ya ɗauki farashin ƙasa ko kuma ya zamanto riba farashin ƙasa ko kuma ya zamanto riba so mafi yawanci malaman da suke haramta sa ma kaya farashi biyu misali in ce in kana da kuɗin ka kashi yanzu zan iya sayar ma da wannan dubu biyar amma in baka da kuɗin ka kashi bashi ne to zan sayar maka da shi dubu goma to da wannan suke kafa dalili da wannan hadithin suke kafa dalili amma ma'ana hadithin ba haka bane abinda malaman hadisi suka eh, suka fassara shi wancan kan ya halatta a yi hakan so amma a zahirin hadisin zaka ga kamar haka yake magana ciniki biyu akan kayan sayarwa guda ɗaya shine ce masalan qultu lahu naqadan bi hadha si'ir misali in ce maka kash ga farashin shi wa nasi'atan bi hadha si'ir amma in da jinkiri ne to ga farashin shi yace imma an taktafi bi si'ir al-aqalli aw yakuna riban ko dai ka ɗauki farashi na ƙasa ko kuma ya zamanto riba menene taudihi na wannan zance ga misalin shi inda za mu fahimci wannan hadithi man ba ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu ma kasuhuma aw riba malamai da yawa wasu ma sun yi rubuce rubuce a kan haramcin ka sayar da kaya guda ka ce in yanzu yanzu zaka biya ga kudin in ba yanzu yanzu ba ga kudin a dalilin wannan hadithi sai dai malaman hadithi manya manyan malaman hadithi sun fitar da cewa ba shine ma'anar wannan hadithi din ba kamar yadda yanzu za mu ji menene ma'anansa yake cewa masalan ituka hadha bi asharati naqadan aw bi 20 aw bi nasi'a yace misali yanzu in aka ce na sayar maka da wannan idan kash goma misali dubu goma in kuma ba kash bane bashi ne sai wani lokaci zaka biya mu ce dubu ishirin yace idza qala akhidhu in mai sayan yace bi asharati naqadan yace ni na zabi zan saye sa dubu goma cash din na zaɓi zan saye sa dubu goma ya ce albayatu kam ya ce to yanzu ciniki nawa aka yi akan wannan abun ciniki guda ɗaya ne saboda ya riga ya zaɓi guda ɗaya a cikin guda biyun ka ba shi zaɓin biyu ne sai ya zaɓi ɗaya ko kuma ya ce ni na zaɓi da jinkiri zan biya dubu ishirin ɗin shi ma ya zama ciniki ɗaya tunda ya riga ya zaɓi eh, guda ɗaya ya ce bai atun wahida cinikin guda ɗaya ne wa idza qala bi 20 nasi'a in ya zabi dubu 20 da jinkiri wannan zabin shi ne fal bai'atu bai'atun wahid amma dai ciniki kan guda ɗaya ne laysa hunaka bai'atani ba wani ciniki biyu a cikin wannan fa sahihu salihul uthaymin yace to zance mafi inganci anna hadithan rasul sallama yufassiru ba'dahu ba'da yace duk hadisan manzo sallama in ka bi su sashin suna fassara sashi idan ka ga ka samu wani hadisi ka kanka ya kulle akan fassarar shi to baka bi wasu hadisan bane zaka je ka samu hadisin da ya fassara shi zaka samu hadisin da ya fassara wannan hadisi din sai ya kawo mana yake cewa ga fassaran hadisin wa hadha yantabiqu tamaman ala mas'alati al-ina yace wannan hadisin yana komawa ne kan cinikin ina akwai cinikin da ake kiransa bai'ul ina bai'ul ina sai yace hadisin yana komawa ne kan shi ga misalin sa an yabi a shay'an bimi'atin ila ajalin sun maye yashtarihi min manishtarahu bi na bai ata yace fa huna bi uwa mabi'u wahid ce misalin abinda manzo Allah hana hanawa cikin hadithin ne ka kawo min wannan ko kuma ka zo wuri na ina sayar da wannan sai ka ce mini to kai za ka sayi wannan abun dubu ɗari bashi sai in ce maka ba laifi na sayar maka dubu ɗari bashi sai ƙarshen wata za ka kawo min kuɗi na sai kuma ka juya sai ka ce min to kai kuma nawa za ka saya kashi sai in ce to ni kuma zan saye shi a wurin ka kashi dubu tamanin muna fahimta zan saya a wurin ka dubu tamanin ni na sayar ma ɗari bashi amma yanzu za ka sarar mini zan sara dubu tamanin sai in cire dubu tamanin sai in baka kai kuma in ƙarshen wata za ka damin da ɗari so wannan shine abin da hadisin yake hanawa ba wai hadisin yana hana in ce in yanzu yanzu kawo kaza in kuma sai gobe kawo kaza in sai wani wata kawo kaza in sai wata biyar kudin ya karu a bisa adadin watannin da ka dauka wancan ya halatta amma na in ce maka na sayar ma ɗari bashi kai kuma ka sayar mini tamanin tsari so kaga ciniki biyu aka yi kuma akan kaya guda ɗaya so shine ne fi bai'in fi bai'atin wahid shine ciniki biyu akan ciniki guda ɗaya wanda Annabi sallama yake hana saboda wannan akwai ila akwai wata dubara a ciki kamar ka zo ka karbi cash ne zaka kawo eh, kare na sayar maka ɗari bashi sai ka sayar min a take 80 cash zan baka 80 amma in ka tashi dawa nawa zaka da ɗari kamar na baka aron dubu 80 ne ka dawo mini da dubu ɗari an samu ƙarin ishirin. so wannan manzo sallama ya tsoratar akan bai ul'ina har ma ya faɗi cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama idan mutane suka fara bai ul'ina aka fara irin kasuwancin nan mutum yana son ya zo ya sayi abu a wurinka bashi da tsada sai kuma ya sarar maka da arha so ya ce wannan shine manzo Allah yake cewa falahu aw kasuhuma aw riba ko dai ka ɗauki farashi karamin ko kuma riba bi ma'ana ko dai shi ma ya dawo maka da tamanin a yadda ka saya a gurin shi in ya tashi karshen wata ko kuma ya zamanto raran da ke kan ya zamanto riba ya ce wa ammal mas'alatu bi asharati naqadan wa bi ishirina nasi'atan fal mas'alatu bai'un wahid lakinnahu khayyarahu ya ce wannan kan a ce ka biya ko yanzu ko kuma wani wata a dinga kara kuɗi ta wannan eh, ya ce ciniki ne ɗaya ba laifi a cikinsa amma sai dai mu fahimci wani abu ba zai yiwu kuma yanzu in ce maka idan za ka saya a yanzu dubu biyar din a wani wata dubu goma sai ka ce ka zaɓi goma idan watan ta zo sai ka gagara biya sai ce to yanzu za a ƙara biyar a kai shi kuma ba zai yiwu ba eh, in mun riga mun tsayar da ciniki ɗaya a riga an tsayar da cinikin amma kamin a tsayar da cinikin ne ake da zaɓi in a wata ɗaya dubu biyar in a wata biyu dubu goma in a wata uku sha biyar amma aka tsayar da ɗaya aka saya to yanzu don ka gaza biya ba zai jawo ƙari ba ba zai jawo ƙari ba so wannan shine abin da shi ma babin yake eh, magana a kai so don muka fahimci wa'annan za mu fahimci cewa ashe shi bashi yana da rassa yana shiga lunguna daban-daban yana shiga wanda zai zo karɓan bashi don wata biyan bukata sannan kamar da muka ambata akwai kuma bashi na ciniki to shi kuma bashi na kasuwanci akwai albarka a cikinsa kamar da mala ya karanta mana manzo Allah faɗi cewa thalathatun fi hinnal baraka ababe guda uku akwai albarkan Allah a cikinsu na farko albai'u ila ajalin ko ciniki zuwa wani wa'adi ciniki zuwa wani wa'adi akwai albarka a cikinsa kana sayar da kayanka sai kana baiwa mutane bashi wanda bai da shi ya zo ya karbi rance idan ya karɓa rance ran da ya samu ya dawo ba wai ka bashi a yadda ka sayo ba a'a kai ma kana cin riba eh ka saro wannan abun dubu tamanin tamanin ka zo ka kasa wannan abun ko da kamar da muka ambata ko da cewa kai duk mai kashi zan iya sayar mishi casa'in amma marar kashi zan sayar mishi ɗari so sai wani ya zo ya saya a ɗari ɗin to akwai albarka a cikin wannan abun saboda zai samu biyan bukatan shi kuma in ya samu zai dawo maka da shi eh, a hankali so akwai albarka a cikin wannan haka fil akwai albarka kamar yadda a haɗin gwiwa a yi kasuwanci shi ma ɓangaren bashi na shiga cikinsa kana da dukiya kamar da muka ambata wani kuma ya kware a wata kasuwanci ko yana da lokaci sai ka nemo shi sai ku yi yarjejeniya ga yadda za ku yi da shi akwai ka'idodi wanda la'alla masu jari in sun zo za su karanta muna wannan shurut na jari din insha Allah ta'ala yadda za ku raba riba din sai ku raba riba shi ma ana samun albarka a ciki idan muka duba ko a salihina ya kawo muna badi wanda ya nuna hakan ya fi albarka akan ma kai abun kai kadai ina da kuɗi zan iya sayan keke na in dora shi akan hanya amma wannan aboki na shi ma yana da shi maimakon ni kaɗai in cire dubu ɗari bakwai in saya sai in ce to ni zan ba da ɗari uku da hamsin malam ka kawo ɗari uku da hamsin so idan muka haɗa muka saya manzo Allah ya ce muddin an yi gaskiya da amana a ciki to abun zai fi albarka eh abun zai fi albarka haɗin gwiwa wajen kasuwanci abun na samun albarka haka bashi wajen kasuwanci shi ma abun yana samu. Eh, albarka amma da sharaɗin in aka yi gaskiya sannan kuma aka yi eh, amana a cikin wannan abun aka yi amana a cikin wannan abun la'alla wasu daga cikinmu eh, sun san labarin wani ɗan kasuwa a ƙasar saudiya wanda ake kiransa suleiman bin abdulaziz arrajihi suleiman watakila ya ga rubutun dr mansur sakwata ya rubutu a kan tarihin shi irin haka ya fara ya ba da tarihin sai ke cewa ya taso daga gida ne ma na talauci amma tun yana karami ya zama mai hoɓɓasa wajen neman kuɗi tun yana ɗan shekara goma ya yi nau'ukan neman kuɗi daban-daban ya yi dako a cikin eh, garin saudiya eh, ya yi sayar da kananzir a cikin garin saudiya ya yi haddasa da kashin shanu wannan sana'an ya yi in bata yi ba zai canza zuwa wancan wancan daga ƙarshe ya zo ya fitar da hikima na sharika shine ya nemi yan uwan shi su hudu ne a wurin mahaifinsu wannan kawo kaza wannan kawo kaza sai suka dan fara kasuwanci a ciki sai aka samu gaskiya da amana a cikin wannan abun yadda har abin ya zo ya bunƙasa daga karshe ya zo shi ya bude consultancy services ya mata rajista yana suna canji a ƙarƙashin wannan ya ce sai abin da ya dame shi yadda harkar riba da kaza yake ta shiga cikin harkokin Eh, kasuwanci sai fara tunanin to ya za a iya samar da wata hanya ta kasuwanci ta harkan ko ba da bashi da kaza da kaza wanda za a bi ta a bisa ka'idodi na musulunci so daga nan shi da wayannan yan uwa shi da wasu cikin yayan shi suka hada karfi da karfe sai suka yi wannan abin sai abun ya tafi su ne suke da bank arrajihi wanda yake cewa a lokacin da a yanzu da yake wannan rubutun kamin ya raba wannan dukiya tashi yake cewa bankin ya bunƙasa Allah ya sa mishi albarka saboda abu ne na haɗin gwiwa ga gaskiya da amana ciki sai dai zama yana da branches har a wasu ƙasashe ma wanda ba ƙasashen larabawa ba a cikin ƙasar saudiya kuma ya ce yana da branches guda 500 eh, bankin yana da branches 500 ya ce yana da atm machine guda 2750 a cikin saudiya duka eh, nashi ne sannan kuma daga ƙarshe daga ƙarshe bayan ya tsufa tsufa ya kama shi ya tattara lissafin gaba ɗaya abin da yake da shi sai ya raba shi gida uku ya raba ma 'ya'yan shi matan shi wanda suke da gadon shi rabi wasu ya sa a wakafi wasu ya abu kaza ya dawo shi bai da kokobo ya yanzu kawai zai koma masallaci ya fuskanci ubangiji ibada kawai ya yi sadakan dukkan abin da yake da shi wanda yake cewa a tarihin musulunci tun zuwa manzala sallama wannan mutumin shine na biyu da ya ba da gudunmuwa mafi tsoka ma addinin musulunci a tarihin musulunci gaba ɗaya kuma a yanzu haka mutumin yana nan a raye yana da ran shi yana da kusan shekaru 90 da wani abu ya ce shi ne na biyu bayan sayyidina uthman to sai shi sayyidina uthman ne kaɗai ya fi shi saboda sayyidina uthman lokacin da za a tafi yakin tabuka manzala sallama da ya nemi ba da taimako sayyidina uthman ya ba da raƙumi hamsin dubu ɗaya ba hamsin sannan kowane raƙumi akwai kayan fatauci a bayan shi sannan kuma ya sake ƙara doki hamsin a kai kaga ya rufa dubu ɗaya kenan so sai na usman shine kadai wanda ya fisa ba da gudunmawa a wannan lokaci so me ya jawo har ya samu wannan haɓakan dukiya har ya yi wannan aiki na alkhairi kaga Allah kaɗai ya san abin da ya yi wa kansa investing a lahira kamar yadda ake investment a duniya haka a lahira ake investing bai kamata musulmi ya dogara da aikin da gabansa kawai za su shiga masallaci kai sallah azumi a'a kai amfani da fikirarka wajen investing shine zaka samu sakamako mai yawa da daraja ta koli e eh, kai amfani da fikirarka kila kai haske masallaci sayan turare a sa a masallaci sayan alli a kai islamiyya ko pen abin rubutu a blackboard ko sayan takardu akwai akai eh, zauruka wajen wayannan su ne abin da zaka samu lada wanda yake mai yawan gaske so don haka yana da kyau al'umman musulmai su yi amfani da fikirori hatta ta wajen kasuwanci din akwai abin da za ka yi kuma ya tafi da hannu guda biyu kana taimakon al'umma sannan kuma yana kawo maka eh, wata fa'ida yana kawo maka wata fa'ida ina iya misali da wani da ya yi initiating irin wannan ah, wurin eh, aiki inda muke shi ma ya nemi mutane ba su shige kamar mutum uku bai ce duk wata mu aje dubu goma goma sai da suka tara sai ya zama ya dan taru ya zama wani jari sai suka ce to yanzu duk wanda yake da bukatan wata matsala a cikin ofis nasu ko a eh, branch nasu a wani waje daban zai iya ambatan abin da yake so sai su saya mishi watakila an maka haihuwa sai su siyo maka kayayyakin suna tun da kai salari kake karba sai su yi da kai za ka biya mu a wata shida ko wata kaza in suka sai abun sai su kara maka 10% ko kuma 15% depending eh, eh, ya dogara yadda kuka yi da su shi kenan kai kuma sai ka dinga biya hankali sun yi shi kuma da niyya biyu niyyar farko samun lada saboda sau da yawa mutum yana iya samun kuɗi a wata-wata ko kuma a wani lokaci-lokaci amma wata matsala sai ta taso mishi a yanzu ba zai iya rezin kuɗin da zai biya matsalar shi ba amma kuma da za a bashi lokaci zai iya so don haka sai su saya mishi abun da yake bukata idan suka saya mishi abun da yake bukata sai ya dinga biyan su kadan kadan za su sayi abun su mallake shi su kuma su sayar mishi da dori akai haka suke gudanar da eh, wannan abun so don haka akwai hanyoyi wanda za su iya shiga karkashin tsarin gudanarwa na eh, shari'ar musulunci a taimaki juna da su sannan kuma a yi eh, kasuwanci da su so don haka wannan babi shi ma yana daga cikin abun da yake ƙara eh, fitar mana da shi fili so amma dukkan waɗannan ba za su yiwu ba sai an yi amfani da fikira sai an yi amfani da fikirori manzo sallama ya kwadaitar da al'ummansa tarayya a cikin abu hatta abinci sai da annabi sallama ya ambaci cewa abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu saboda Allah zai kara mishi albarka bi ma'ana abincin da in ka ci kai kaɗai zaka koshi. to da wani zai zo sai ku ci tare to zai ishe ku kamar yadda in kai kaɗan nan ka ci zai ishe ka saboda za a sanya albarka a cikinsa abincin mutum biyu zai ishi mutum uku so haka nan tarayya ita ma ta wajen eh, eh, dukiya take ana samun albarkanta har wasu riwayoyi sun zo da an baton sayan waɗansu ababe ma ko fuloti zan saya in za mu haɗa mu saya shi ma abun yana samun albarka mai yawa a cikinsa so nan Eh, yana daga cikin abin da bi ma'ana insha ta'ala lalla kamin mu yi rufe wannan babin za mu yi magana a kan sharuɗan yadda ake bashi ɗin wacce za ta jawo amfani da kuma yadda ake samun eh, amfani ɗin insha ta'ala na'am babi na gaba shine a tarhibu min daini shi bashi da muka ta ambata da falalan shi da kaza da kaza so sannan kuma bashin yana da tsoratarwa ga babin da zai muna magana akan tsoratarwa akan shi kenan ana magana sai in dalili ya kama sai in bukata ya kama kamar yadda zai muna bayani a ciki dalilai da bukatu da zai saka har ka je ka neman bashi yace kar ya kulu ahadukum ɗayan ku zai iya cewa kaifa shajja annabi alaihi salatu wassalamu alal iqrab wa kaifa rahaba minhu ya ce wani zai tunani ya ce ya za a yi manzon Allah shi ya kwadaitar akan bashi ya karfafa gwiwa sannan kuma ya sake dawowa kuma ya sake tsoratarwa akan bashi ya ce al'insanu a hayanan ya stakaridu min duni hajatan ya ce wani lokaci kana ya samun wani mutum sai ya nemi bashi haka kawai ba tare da bukata ba shi kansa bai da wani plan akan abin da zai yi ganin arha kawai ana ba da bashi watakila an ce banki kaza suna ba da bashi kawai shi kenan shi ma sai je karɓi bashi bai san ma me zai da shi ba wane zai ba da bashi sai je karɓa ya ce hadha tarhibu liman yastaqridu qarban la li hajatin asasiyya to wannan babin zai yi tsoratarwa akan wanda zai karbi bashi alhali bai da wani project a ƙasa haka kawai yake son ya karbi bashi ba muhimmin abu ne zai sa shi ya karbi bashi yace la li amaliyatin jarahiyya ba dan za a yi ma wani operation ba ɗansa da bai da lafiya ko matansa la li ya akula wa yashrab ba dan ya ci ko ya sha ba bal yastaqridu liwassi a ma'ishatahu kawai zai ci bashi don ya ƙara faɗaɗa rayuwan shi ya yalwata ma kansa eh, liyashtari babal kamaliyat don ya sayi waɗansu ababe da zai ƙara bunƙasa da shi eh, liyuzhiru amaman nas don kawai ya fito a gaban mutane a ce eh lallai shi ma yana da shi kawai zai ci bashin don ya je ya sayo babban mota eh, kawai zai ci bashin don ya ƙara aure kawai zai ci bashin don ya fentin gidan kawai ababen dai da ba dole Eh, rayuwa ba su da wani matsala na'am ababen da ba dole rayuwa ba ba su da wasu matsala yake cewa addainu fihi ya yace to na farko ka sani bashi fa yana dauke da kaskanci eh yana dauke da kaskanci li'annaka madinun ila insanin ka ci bashin mutum wa hadha dhul yashushu alayka ya yace wannan kaskancin zai ta damun a rayuwarka dole in ka gamu da shi ya zama surikinka Eh, akwai girmamawa in ya faɗi magana dole ka ce gaskiya ne haka take tabbas eh, yana bin ka bashi miliyan biyu miliyan uku ya ce wa ya hamaluka ma zai ɗora ma damuwan da zai dinga damunka eh, haza shai ya ba duka an Atilla zai nisantar da kai daga cikakkiyar ɗa'a ga Allah ba za ka dinga saboda shi bautan Allah ana yin sa sai akwai kamalan natsuwa Eh, akwai shi ayoyi da yawa sun yi magana fa idza tumanantum fa aqimta lahumus sala in kun samu nitsuwa to ka tsayar musu da sallah sallan idan babu nitsuwa aka ce ana hayaniya a gari sai aka ce akwai salatul khawfi akwai kaza akwai kaza ko wa ma ila dhalik so dan haka cikakkiyar natsuwa tana bayar da ibada mai kyau so dan haka yake cewa addainu rayatullahi fil ard fa idza arada an yadhulla abdan wa ba'ahu fi e, ita bashi tutar Allah ne a ban kasa duk wanda yake son ya kaskantar da kanshi ya dora wa kansa bashin da babu gaira babu dalili eh ba don wani hikima ba haka kawai zai dora wa kansa wannan bashi to akwai hadisai da yawa karkashin wannan babi amma saboda eh, lokacinmu ya riga iso insha Allah ta'ala za mu takaita ah, hakan insha Allah gobe la mu karasa shi in akwai sauran darasi ko ɗaya da ya rage sai mu magana kan shurut na addain da yadda ake gudanar da shi insha Allah ta'ala da kuma amsa waɗansu tambayoyi abubuwan da muka karanta Allah ba mu ladan su wanda muka yi kuskure gafarta mana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka ma malamai da alkhairi mu kuma allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji kamar yadda aka sani bayan wannan shima akwai shima wani maudu'in da zai zo wanda dukkan maudu'an suna da alaƙa da juna ne shi yasa aka jera su suna da alaƙa da juna za ga wannan yana shiga cikin wannan wannan yana shiga cikin wannan akwai abubuwan da malam ya mana bayani wanda su ma idan masu maudu'i na gaba sun zo masu topic na gaba su ma za su ƙara bayani a kai allah maɗaukakin sarki ya samu dace فسبحانك na وبحمدك allah ان لا an ta انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام alaikum wa